A ranar hudu ga watan Yulin shekarar dubu 2020 ne wasu masu ƙananan sana'o'in da aka kwacewa filayen da suke gudanar da kasuwancin su na yau da kullum suka shigar da kara a gaban babbar kotun tarayya da ke da zamanta a yankin Kwali na birnin tarayya Abuja inda suka kwashe sama da watanni talatin suna zirga-zirgar zuwa kotu domin neman a kwato musu haƙƙin su da aka take ba bisa ka'ida ba wannan batun dai ya sanya aksarin masu ƙananan sana'o'in cikin mawuyacin hali. Sunana Alhaji Bature ABY Zaria wannan sai dai in ce alhamdulillah na yi farin farin kwarai kuma Allah ya tabbatar da gaskiyar mu an tabbatar mana da wuri cewa namu ne mun sha wahala kwarai tun hudu suka rasu game da wannan matsala kuma kowa da ya san yanayin rayuwa ga mu da iyali ga yara hanya abincin mu an ruguza shi ga kuma kuɗi da za mu ta biyan lauya wannan abu zalunci ne kuma zalunci ba ya ɗorewa sai kuma godiya da zan yi domin wannan abin yin man Najeriya farin ciki ne cewa ta fara samun alkalai na gari masu jin tsoron Allah masu yin gaskiya yayin zartar da hukuncin da aka yi a kotun kuje wanda ya baiwa gwamnati. masu ƙananan sana'o'in nasara mai shari'a gaba ya yi watsi da buƙatar wanda ake kara da ya yi wa kotu rantsuwa a bisa ƙarya na cewa bai rushe wajen kasuwancin masu ƙaramin ƙarfi da suka shigar da ƙara ba wanda daga bisani kotu ta gano gaskiyar lamarin a bisa bincikenta. sunana alhaji babba abu suleiman lai na ji daɗi daɗi din ma ya ji sama. sunana alhaji sani ma mai kamfanin mardiya barbecue gaskiya dukkan mu yau yan kasuwan wowo park da ke nan kuje waɗanda aka yi rusa ma shagunan muna cike da farin ciki saboda wannan ya nuna mana cewa kotu ta yi aikinta duk wani mai takama da cewa shi ya zai amfani da karfin iko ya gallaza ma talakawa to kotu fa za ta iya ta neman shi talaka hakkin shi sunana maria Muhammad I'm very very happy because that today we know that the judge the law they are there to help the poor masses wasu daga cikin gwamnatin mutanen da al'amarin ya shafa kenan suna nuna farin cikin su a game da hukuncin kotu Abdurrahman Ali shine sarkin magina a yankin Kuje ni tsohon ma'aikaci ni na auna wannan wurare duka na bada shi ga hannun area council an yi area council don taimakon talaka su ne kusa da talaka ya kamata su ji tsoron Allah su dinga taimaka ma talaka barista Alex Zira Teru shine lauya da ya kara gwamman talakawa da aka zalunta a kotu tun 2020 4 of July muka kawo case wannan muna ce ga chairman da local government sun kokari su rusa da inda wanda suke kasuwanci sun muka kawo kara muna ce a'a bai kamata a rusa kan ba tunda muna da takardar da ya nuna wurinmu ne bayan ana cikin court suka rusar da wurin cikin shari'a sai mai shaida nasu wato essay leda a cikin rantsuwansa ya gaya ma court ya ce an riga an rusar da wurin to kotu ta neme shi da wuya ba ta gaya mana wai to abu na gaskiya an yi haka nan to kotu ta ta bada shari'a ta ce to wurin yanzu fa na wanda suka kawo kara ne kuma ya ce domin one ba a ba su compensation ba kuma number two ba yi revoking shi takardar da aka ba su na allocation na wurin ba so gaskiya ba musu adalci hakan nan ba so court ta ce har yanzu wurin nasu ne kuma yanzu kotu ta ba ma su defendants din ba su tara su ba ma wanda suka kawo kara miliyan goma na wahalan da suka yi suka zo kotu ne A babbar kotun yankin Kwali aka fara zaman sauraron wannan shari'a inda daga bisani aka maida ta yankin kuje da ya kai ga zartar da wannan hukuncin. Nima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya.